This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 19 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba, sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio ya ce Amurka na kokarin ganin an samu mafita mai adalci ga kowane bangare wajen kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. Ɗaruruwan fararen hula sun mutu a wasu hare-haren da aka kai jihar Nil Abiyat ta ƙasar Sudan. Sannan hukumomi a Pakistan sun ce wasu 'yan ta'adda sun yi ma wata motar bas kofar rago a lardin Balochistan suka kashe matafiya a bakwai. kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa an fara cece kuce a majalisar dokokin amurka akan rufe hukumar ba da tallafi ga kasashen waje na amurka wato usaid wanda shugaba donald trump ya yi muna kuma dauke da tattaunawar hawa sharif da hajiya rabia jibo magaji wata 'yar gwagwarmaya tabbatar da tsaro da shugabanci da gari a jamhuriyar Nijar a kan rawar da mata za su taka a shirin komawar jamhuriyar Nijar bisa tafarkin demokaradiyya. Ni a gani na abin da su kawawa su kansu matan da suke takarai su ma su neman matan. Kenan su ma kansu matan kamata a yi aiki da kamata a yi na musamman tun daga ƙasa. kamar kowace safiyar laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya na murtala faruk sanyin na wanda a yau shirin shi ma zai duba wannan batun na shirin mayar da jamhuriyar niger kan tafarkin demokaradiyya to amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurari ga labaran sakataren harkokin wajen amurka marco rubio jiya talata ya ce amurka na kokarin ganin an samu mafita da kuma mai dorewa wajen kawo karshen yakin da rasha ta shafe shekaru wajen uku tana yi a ukraine to amma dole fa rashar da ukraine kowacensu ta sallamar da wani abu kafin a iya cimma zaman lafiya rubio ya yi wannan bayanin ne bayan da shi da sauran manyan jami'an amurka suka yi ganawar tsawon sama da sa'o'i hudu a saudiya da ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov da hadimansa a wani kokari na farko na kawo ƙarshen yakin tare da kuma da inganta dangantakar amurka da rasha da ta yi tsami abin da ake son cimma shine kawo ƙarshen wannan tashin hankalin ta hanyar adalci mai ɗorewa wadda za a iya kiyayewa kuma a karɓaɓɓa ga dukkanin waɗanda abin ya shafa a cewar rubio ga manema labarai duk da yake babu jami'an ukraine ko na turai a wurin wato wannan tattaunawar. Hukumomi a Pakistan sun faɗi da daren jiya talata cewa 'yan ta'adda sun yi ma wata motar bas kofar rago a kan wata babbar hanya a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar suka kashe matafiya ƙala bakwai. waɗanda abin ya ritsa da su na tafiya ne daga kwaita hedikwatar lardin zuwa lardin punjab da ke yankin tsakiyar ƙasar lokacin da aka yi ma motar su ɗin kwantar ɓauna a gundumar barhan rundunar 'yan sandan wurin da kuma waɗanda suka ƙetar rijiya da baya sun ce maharan sun bindige matafiya bakwai har lahira bayan da suka tabbatar cewa punjawawa ne babu dai wata ƙungiyar da ta ɗau alhakin kai harin nan take to amma an fi kyautata zaton cewa haramtacciyar kungiyar nan ce da ake kira rundunar kwato 'yancin baluch ko BLA a takaice. Wannan kungiyar a ware kan kai munanan hare-hare kan jami'an tsaro da fararen hula loto-loto waɗanda suka fito daga wasu yankunan Pakistan suke ayyuka a yankin Baluchistan mai matukar arzikin ma'adinai. wasu hare-haren da kungiyar dakarun gaggauta sa kai ta sudan ta kai sun yi sanadin mutuwar ɗaruruwan fararen hula ciki har da jarirai a jihar white nile ko nil al-abyad a cewar jami'an gwamnatin sudan da kuma kungiyoyin kare 'yancin ɗan adam a jiya talata ma'aikatar harkokin wajen sudan ta faɗi a wani bayani cewa dakarun gaggauta sa kan sun auna fararen hula a 'yan kwanakin nan da suka gabata a wasu ƙauyuka da ke wajejen algaita bayan da a ta bakin ma'aikatar ga garumar nasarar da sojojin sudan suka yi a kansu ta ɗimauta su. bayanin ya nuna adadin mamatan ya kai 433 a yayin da kuma wani kwamitin wucin gadi na kungiyar likitocin sudan ya ce adadin 300 ne wata kungiya mai suna lauyoyin yanayin gaggawa wadda kungiya ce ta kare 'yancin dan adam wadda ke bibiyar tashe-tashen hankula da ke faruwa da ke ritsawa da fararen hula ta faɗi a wani bayani da wato na safiyar jiya talata cewa mutane sama da ɗari biyu ciki har da mata da yara aka kashe a har-haren da dakarun rf suka kai kuma masu wasu ɗaruruwa ba sun jikata cikin kwanaki hudu da suka gabata. An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. 'Yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat sun faɗa cewa dakatar da shirin tallafin da Amurka ke baiwa kasashen waje wanda gwamnatin Donald Trump ta yi na iya lalata tsaron Amurka har abada kuma da matsayinta a gaban kasashen waje. 'Yan jam'iyyar Republican sun musanta cewa sake yin nazari a kan shirye-shiryen hukumar raya ƙasa da ƙasa ta USAID ya zama dole domin yaƙi da almubazzaranci da kuma zamba. Ga dai Maryam Dauda da fasarar rahoton wakiliyar murya Amurka a Majalisar Dokoki Catherine Gibson. An shiga cikin yanayin rashin tabbas a faɗin duniya. yayin da a amurka ake nazari akan makomar shirye-shiryen ba da agaji ga kasashen waje na amurka Sanata Chris Coons na jam'iyyar Democrat ya tofa albarkacin bakinsa. We are losing decades of experience and insight. deep relationships. Idan muka soke ayyukan agajin, to za mu yi asara mai yawan gaske. ta ilimi da ƙawance na shekara da shekaru da kuma irin ɗauki mai mahimmanci da muke kaiwa a wurare mafiya haɗari da masu nisa na duniya kuma hakan yana nuna mun yi butulci ga abokan hulɗarmu da suka yi kasadar nuna goyon bayansu a gare mu a fili a cikin al'ummominsu da ƙasashensu. kwararru sun faɗawa 'yan majalisa a yayin wani taron tattaunawa cewa tallafin da ake turawa kasashen ƙetare kashi ɗaya ne cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar sun kuma ƙalubalance ƙirarin cewa ana ɓarnar kuɗi. Shugaban hukumar tallafawa 'yan gudun hijira ta Refugees International Jeremy Conan Dyke kuma tsohon jami'i a hukumar USAID ya yi bayani. USAID has been the target of a concerted campaign of disinformation led by Elon Musk and amplified by the President of the United States. Ana sukar USAID da bayanan da ba na gaskiya ba a ƙarƙashin jagorancin Elon Musk kuma shugaban ƙasar na goyon bayansa. Suna bankaɗo bayanai masu yawa da ba na gaskiya ba da suke yadawa don ɓata hukumar da manufar take da mahimmanci wajen ciyar da maradan Amurka gaba a ƙasashen duniya. 'Yan jam'iyyar Republican sun kara aikin da ma'aikatar Doge wadda hamshakin mai kuɗi Elon Musk ne shugabanta ke yi. Suna cewa yunkurin dakatar da zamba da almubazaranci tuntuni ya kamata a yi shi. Lindsey Graham na jam'iyyar Republican ya bayyana cewa USAID is a agency that let us all down. USAID hukuma ce da ta gaza a ayyukanta. Na sha ba da shawarar a yi amfani da matakai marasa tsauri tsawon lokacin da nake nan, kuma abin da na gani abin ta da hankali ne sosai. Gwamnatin Trump ta ba da izinin a ci gaba da wasu shirye-shiryen abin da ya ba da damar ci gaba da wasu ayyukan agajin. ko da yake sanatocin jam'iyyar democrat sun jefa ayar tambaya akan ko ana ayyukan a wuraren da ya kamata a yi su sai dai shugaban hukumar doge elon musk ya mai da martani Uh, ba haka nan muke zuwa mu yi ayyukanmu ba tare da wani shiri ba. A'a, muna aiki tare da shugabannin hukumar. Kuma ina tuntubar shugaban ƙasa akai-akai don tabbatar da cewa abin da yake so ne. Agajin raya ƙasashe na taimakawa ayyuka sama da dubu ɗari a Amurka. Ɗaya daga cikin dubban ma'aikatan hukumar USAID da suka rasa ayyukansu kwatsam mai suna Mika. ta ce ko dakatar da wasu ayyukan agaji da amurka ta yi na wani dan lokaci zai yi tasiri zuwa lokaci mai tsawo not by forcing people to have respect. Ba muna aiki ne uh, ta hanyar tilastawa mutane su girmama Amurka ba ko kuma mu faɗa musu ga wasu ɗabi'u da ya kamata ku bi. Amma muna taimaka musu ne ta hanyoyin da suke gani sun fi buƙata. ma'aikata 'yan kwanta ragi na amurka da kungiyoyi masu zaman kansu sun kai gwamnatin trump kara kotu akan dakatar da wasu ayyukan hukumar usaid suna cewa amfani da karfin ikon shugaban kasa wajen yin hakan ya sabawa kundin tsarin mulki maryam dauda kenan da fasarar rahoton wakilin muryar amurka a majalisar dokoki catherine gibson ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwa da facebook da dandalin x da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baba masu nazarin al'amuran yankin yankin na kiran da a gaggauta aiwatar da abubuwan da aka cima a taron kungiyar tarayyar Afirka EU na baya-bayan nan da aka yi a kasar Habasha. Batutuwan da aka fura ja'a kansu a taron su ne tattaunawa kan tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokaradiyyar Congo da Sudan da kuma tasirin da janye tallafin da Amurka ta yi ma yankin zai yi ga ilahirin nahiyar. a wannan rahoto na musamman da Timoti obisu ya hada mana daga abuja shugabannin afirka da kuma wakilai daga kasashe hamsin sun hallar a addis ababa don gudanar da karo na 38 na babban taron tarayyar afirka a ranakun asabar da lahadi bankwale dole kwamishinan harkokin siyasa zaman lafiya da kuma tsaro na eu din ya ce we are all very very concerned about an open regional war ya ce dukkaninmu muna matukar damuwa game da kasadar fadawa cikin yaƙi gadangadan a yankin saboda al'amarin jamhuriyar demokaradiyyar congo mun yi ta nana ta buƙatar kai zuciya nesa tare da kiran 'yan tawayen m23 da magoya bayansu da su kwance ɗamara su kuma janye To amma mai nazarin al'amuran tsaro Sarata Ariobu ya ce shugabannin Afirka na buƙatar aikata abubuwan da suke furtawa ba kawai da baka ba a wannan karan musamman. ya ce idan ba a ɗau matakin da ya dace game da abubuwan da ke faruwa a jamhuriyar demokaradiyyar Kongo ba al'amarin zai fafaskara bana ba maganar fitar da takardar bayanin bayan taro ne kawai ba dole a biyo bayan hakan da wasu muhimman matakai ko tsare-tsare don tabbatar da cewa an gabatar da waɗannan al'amura kan teburin shawara tare kuma da nemo mafita irin ta afirka don warware matsalolin afirka a ƙarshe wani babban jagoran kungiyar hamas ya ce kungiyar mayakan tana shirin sakin karin isra'ilawa shida da take rike da su a gaza a ranar asabar da kuma gawarwakin wasu guda hudu ranar alhamis jagoran hamas halil alhaya shine ya yi wannan albashir na bazata a wata maganar da aka naɗa jiya talata wanda hakan ga alama sakayya ce ga amincewa da isra'ila ta yi da bukatar da aka daɗe ana yi eh, ta cewa ta bari a shigo da gidajen tafi da gidanka da kuma kayan gine-gine zuwa zirin na gaza labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu ku bari mu sake komawa ga taskar rahotanninmu. A ƙarshen tattaunawar da abokiyar aikin mu Hawa Sharif ta yi da Hajiya Rabia Jibo Magaji wata 'yar gwagwarmayar tabbatar da zaman lafiya da shugabanci na gari a jamhuriyar Nijar. ta ce sun shirya tsab domin komawa ga turban mulkin demokuraɗiyya tare da yin kira ga mata da ma gwamnati akan abin da take gani shine daidai. kiran da nake musu kuma da can dama kullum nake yi ya kamata mu kama jikinmu tunda babu abin da za a baka kana zamne sai ka tashi ka za ka gama jikinka kana za ka same shi kuma sai an gama kai sai da haɗin kai babu haɗin kai bai yiwuwa tunda aka ma gama mace wannan abu wannan bai taɓa wannan mace mata ba su tare da ita amma wancan ba su tare da ita kenan sai mun gama kanmu kuma mu tsaya mu gama ma juna gaskiya ya zamanto kuma mu ma kanmu mu ɗauki kanmu da muhimmanci ba ko ina ba za ka je ka an aka taba ka ko ina ka je kuma in ka ce ba wanda abin kirki ba kake in an kira mata kamata an muka zo mu taka rawa mai kyau wanda ko gobe ko diyan diyan mu san eh mun taka rawa a wannan gudan wanda diyan diyan mu star da shi ni shi ne ke ma mata kira kiran da ke ma mata eh na'am a lokuta da dama za ki ga idan mata suka fito tsayawa takara a lokutan zaɓuɓɓuka na siyasa sai ki ga ana samun karancin goyon baya daga yan uwansu mata ban sani ba ha'a nan Nijar haka abin eh. yake kuma idan haka abin yake me kike ganin yake haifar da haka da kuma yadda ya kamata a ce mata sun haɗa kansu sun rika mara wa 'yan uwansu mata baya da suke tsayawa takara a mukamai daban-daban na siyasa. Eh, kisa tarihin Nijar ai an samu mata da suka zama suka yi takara an na president ma ba ma na deputy ba ko ba na majalisa ba ma akwai wanda suka nema wurin shugaban kasa amma ba su yi ba tasiri tunda mata ba su kama masu ba tunda ai kin san a Nijar mata sun huce kashi hamsin. Na'am. Kina inda ka ce wannan kai wanda muka huce kashi hamsin kin. Mm. in ana sa siyasa mu za mu je mu tattara mutane mu za mu shiga mu je mu shiga nan mu shiga nan inda kan muka sa wannan kokarin mun kama ma mace ƴan uwanmu da wata kwayo da an wuce gurin yanzu me yasa mata ba sa kama ma mata a gani abin da basu gani a gani na abin da basu kama ba su kansu matan da suke takarai su ma basu neman matan kenan su ma kansu matan kamata a yi ko aiki da kamata a yi na musamman tun daga kasa. wanda ya zama to tun ƙasa a fara yi tun unguwa unguwa kamar a je sama yawancin su mata in za su takara sai maza ne suke cewa zoki kullum in ka ga mace tana takarar ta akwai namiji a baya da yake ce mata zoki shine yake tura ta kenan da su suke harka bata harka da mata kenan ya kamata a biya canza nan gaba mace tana takara ta fara tun daga unguwa unguwa tun daga unguwa ta koma kauye daga kauye ta koma karamin gari da karamin gari ta zo har aje babban gari in ta koya ta neman mata yan uwanta ta masa magana mai kyau kuma kuma ta bude musu kai kuma in ta samu da tsaya ta yi aiki tunda akwai matan da in an gansu in suka ta yi inda aka zaɓe su suka ta yi ma ba ruwansu da mata kinan shi ne na gani sai an faɗa sai da haɗa kuma mata su mai da kansu su ma ƙasa ma yan yin takara su mai da kansu ƙasa su tare da mata yan uwansu da suke ƙauye su ɗauki ciwon su ciwon matan ƙauye ciwon su ne in ba haka nan ba akwai wuya. na'am a ƙarshe wani kira zaki ga ita gwamnati a yanzu ta sojin Nijar da take ƙoƙarin tattara nata nata ta mai maido da mulkin ƙasar akan turbin demokaradiyya. da zama shugaban shugabanninmu wannan mutanen da suka aika wannan taron ya kamata in sun hudo magana in suka hudo muhawara aka yi da aka faɗi abin da ake so a yi su doke shi da muhimmanci su yi aiki da shi inda su suka ce musu ku zo ku zo ku yi magana sun yi magana In suka faɗi ya kamata a ɗauki zancen da muhimmanci kuma a shurare su ni shine nake son manga kiran da nake musu eh Hajiya Rabia Jibo Magaji ke nan 'yar gwagwarmaya a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. namu na wannan makon zai karkata ne kan babban taron ƙasa da ake gudanarwa a jamhuriyar Nijar domin shata makomar ƙasar bayan juyin mulkin soji. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne gwamnatin mulkin soji ta ƙasar jamhuriyar Nijar ta soma gudanar da wani babban taron ƙasa domin tattauna turba. da alƙibla da makomar ƙasar bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin demokuraɗiyya ta shugaba muhammad bazum watanni goma sha takwas da suka gabata taron wanda zai ɗauki tsawon kwanaki biyar ana gudanar da shi a yamai babban birnin ƙasar ya haɗa hancin wakilai da masu ruwa da tsaki daga dukkan yankunan ƙasar domin duba kan makomar ƙasar a siyasance ta fannin tattalin arziki da dukkan batutuwan da suka shafi rayuwar al'umma. Sulaiman Muni Barma ya yi mana matashi ya dangane da ranar farko ta bude taron. Shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani kenan lokacin da yake jawabin bude babban taro na ƙasa a cis National da ke matsayin wata haɗuwar rukunonin al'ummar ciki da wajen ƙasar da zumar samar da mafitar matsalolin da ake fama da su a fannoni daban-daban. shugaban na cnsp ya gargaɗi mambobin kwamitocin da ke da alhakin tafiyar da wannan zama akan cewa a dukkan maganganun da za su furta da dukkan abubuwan da za su aikata a yayin wannan taro su tuna da sadaukarwar da al'ummar nijar ta yi da kuma abin da take jira daga gare su a sabuwar tafiyar da ake shirin farawa ta yadda a wannan karan za a dora ƙasa kan turbar da za ta bada damar samun kyaukyawar makoma sarakunan gargajiya na daga cikin na gaba-gaba a wannan haɗuwa ta tarihi tarihi wace kuma ke bukatar nutsuwar daukacin wakilan da suka fito daga sassan ƙasa ga abin da sarkin katsinan maraɗi sultan ahmed ali zaki ke cewa kowa ya san amana ce ta ƙasa ta talakawa aka aza mushi kuma kowa ya yi abu tsakani da allah shine muke fata ga mutane ba wata ƙiyayya ba wata gaba su yi aiki aikin da zai sa ƙasarmu ta ci gaba mu su ji daɗi haka su ma 'yan ƙasa ke nuna kyakkyawar fata dangane da shawarwarin da za su fito daga wannan taro na tsawon kwanaki biyar. Eh, ni ne an da garba musa shugaban wannan kungiya mctr gabaki da 'yan kasa suna jiran yi aiki na kwarai don ya zamanto duk irin abun da ka ci ma dan nijar to a kwarya ga wanga karo ya taho karshe ba mu san wasu na gina wasu na maisa kasa son muka a gama kai wuri guda yi aiki na kwarai adibi kasa adibi kalankan kasa sunana madam aisha fatima ni ce shugaban kungiyar mata kuma independent da ifan pula su vega dola party taron mahimmancin na farko shine yan kasa ne za su ba da ra'ayin shi akan tafiyar da kasansu ba wai a rubuto daga ketare ba kamar yadda aka saba a'a talaka za su yi tsarin rayuwar ƙasar Nijar. Abin alfahari ne yanzu kowa kan shi ya waye babu wanda ya bari aka baro shi baya kuma gurin menene tabbatar da wannan 'yancin ƙasa na dindindin. Suna na Hajiya Maimuna Abdulkarim ina cikin tawaga na 'yan da suka zo muna roƙon Allah ya ba mu iko cika wannan amana dangance da abubuwan da shawarin da za mu bada na rage musu wahala. Batun wa'adin gwamnatin rikon kwarya da maganar shirin zaɓuɓɓukan da za su ba da damar mayar da ragama a hannun fararen hula na daga cikin jerin muhimman abubuwan da ake sa ran zaman na Asisi National zai karkata kansu. Tsofaffin shugabannin ƙasar Nijar Muhammad Usman da Isu Muhammadu da Janar Salu Jibo sun halarci bikin buɗe taron na tsara taswirar makomar Nijar da al'ummarta. To a yayin da aka soma taron kuma Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar kan irin tsarin da suke fatan ganin kasar ta kama a ƙarshen taron. Kama daga ɓangaren shari'a da demokuraɗiyya da tsaro da tattalin arziki da kuma mu'amala da sauran ƙasashen duniya. amma abin da 'yan kasa daman suke nan su jira su san inda alƙalbilar da an kasa gaba ina na waga transition zata wani lokaci an ka don mata za ya kamata a tsara na shirye-shirye a komo fita farkin demokaradiyya tunda mutane na jira kuma ita ku demokaradiyya an komo a san tsarin da za a yi wanda ba na saurayi ba a yi aiki wa'anga da mutane sun kokilta su yi tsakanin su da Allah su ta kasa bisa turba wanda ya zan ba a ta gaba a komo baya ba. sa nasa bangaren alhaji jafaru dubai na cewa na farko ni dai abin da adda muhimmanci a rage jam'iyyun siyasar nan duk abin da ya kawo na rabuwar kanu a cikin nijar jam'iyyu sun yawa wata jam'iyya wani ko konsaye bai iya kawowa shi kan kanshi bai iya kawo komai kuma sai a ce president eh, eh, na parti ne yanzu ne kamata duk wannan tsare-tsare da za a yi shi bayan ma kai parti politik ba har da yan farhullan nan a bar na gaskiya waɗanda tun asali ya an san da su dan akwai wasu yan farhulla wanda su hakikanin gaskiya wani guri ne gare su daban wanda kuma kowa ganin shi shi a buɗe bai kamata ba kowa tashi ya wanke bakin shi da sassa sai shi kafa jam'iyyar siyasa wai kowa sai ya jam'iyyar siyasa a da su hudu ko uku a nan ne za a samun daɗin fafatawa ga Muhammadu Ibrahim Tullu yana mai cewa sun gargadi wakilan su a wurin wannan taron muna son a kawo masu jini a jika yau zamani ya zama waɗannan matasa su ne adda ilimi na zamani to ya kamata a ce an samu masu karamcin shekaru a ba su jagorancin wannan ƙasa tun da su waɗancan sun yi an gani sun dakula al'amura da dama kowa ya zo ba karkare ne kasa ba sai dai karkarin dai shi dai shitara an yi jiya an yau to ya kamata a bar su a samu sabi mu gani a kasar mu take ta yau kasar mu tana bisa turba ta kwarai wadda muka ganin kamar duniya ta fara sanin mu alhamdulillah to muna neman Allah ya sa wannan abu a samu matasa da za su kontine a kan shi sai dai maganganu na cin karo da juna inda ma'azu bazo ke cewa a rage shekarun 'yan siyasa a nan gaba zuwa takara ba zai taso ba ko alama amma na cewa wai adiba a rage shekarun 'yan siyasa ni ga tunani wannan bai taso ba oho zuma da ita ake magani in ka dauki wannan mun sarakuna mana gargajiya gargajiya ai da yawa tsohi na ana ce da mutum ya tsuhuwa ya kamata a ji da su kujerar da yake ta sarauta ko kuwa ce ba zaben shi a gadojin na sarauta don saboda ya tsuhuwa don kuma su sun kasan tarihi kwarai da gaske na hulɗar mu da wancan tura da sun kai mulkin mallaka. kwanaki hudu na babban taron na jamhuriyar ta nijar tattare suke da muhawara tare da shawarwari kan dokokin da ake buƙatar sakawa a kundin tsarin mulkin riƙon ƙwarya. a ci gaba da yunkurin mayar da kasar kan tafarkin demokuraɗiyya. batun wa'adin gwamnatin riƙon kwarya da adadin jam'iyyun siyasa da na bukatar shimfiɗa shari'ar musulunci na daga cikin shawarwarin da wasu mahalarta taron suka gabatar duk da yake dai ba a cimma matsaya kan waɗannan batutuwa ba tukunna a daidai lokacin da ake ci gaba da taron. A kwamitin da aka ɗora wa alhakin tantauna sha'anin tattalin arziki sa sun ce sun gano abubuwan da ke hana ruwa gudu saboda haka suka zo da shawarwarin da ka iya zama mafita kamar yadda Dr. Soli Abdullahi ya yi mana ƙarin bayani. Yarjejeniyoyin mulkin mallaka su ne suke babban tarraki ga ci gaban mu. Tattalin arzikin mu ne dukkan abin da muke da ƙasa a tono shi ya zama mallakan mu. ba a ce ba namu ne ɗari bisa ɗari saboda ah, mu ba mu da wata fusaha ba mu da an su kuɗi sai mun kirawo masu hannu da shuni wanda su zawa cikin mutunci da darata mu tilas sai an yi kamfanoni na 'yan ƙasa nan gaba ba mu ƙara yarda waɗanda suke ƙasashen waje su zo su zuba kuɗin su nan wurin su kame mu hannun jari na kamfanoni a ko ba ƙasa waje za ka zawa daga gare ta sai kamfanin za ka kawo sai ya zama to 'yan Nijar suna cikin wani kamfani. A nasa bangare kwamitin da ke kula da ayyukan kafa gimshiƙen nishar sabuwa ya mai da hankali kan ka'idodi da dokokin da za a tafiyar da lamuran mulkin rikon kwarya a karkashin su michael zodi na kungiyar front patriotic mamba ne a wannan kwamiti ya kamata eh, general kani ya yi pretend sarman yaran suwa da zai eh, kama aiki kuma zai respecte wannan shartin nan kuma eh, transition shekara nawa za a basu akwai wanda suka ce ya kamata a bada shekara biyar akwai wanda suka ce a bada shekara goma amma har yanzu ba a yanke shawara ba insha allahu gobe za a ba wa'adi da za a basu mutane sun kawo shawara suka ce jami'an siyasa sohin da akwai a rushe su tun dai wannan kakadar zamu yi da niger ya shiga aka ce jami'an siyasa ne su kawo shi a ya za yi za yi jami'a uku ne ko hudu ko biyar wata shawarar ta daban daga cikin mafi ɗaukar hankula a wannan taro ita ce wacce ta shafi sha'anin doka da shari'ar ƙasa inda wasu ke ganin buƙatar sauya tsarin da aka gada daga turawan mulkin mallaka El Kabir Mohammed da ke halartar taron a karkashin inuwar gamayyar kungiyar Sinarji da SOSA na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Duk zaman taro wanda aka yi na jaha-jaha kowace jaha cikin eh, sakamakon aikin da suka yi sai da suka ce suna da fatar a soke wannan tahiyar wadda ake ce ma laicite a shimfiɗa tahiya wadda ba ta yi saɓani ba da al'adunmu da kuma addininmu kuma addininmu an san da mafi yawa a Nijar shine addinin musulunci. Masu saurare a nan za mu dasa aya. Sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku yadda ta kaya a ƙarshen taron. Godiya ga wakilan sashen Hausa Sulaimu mini Barma da Haruna Mamman Bako. Sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To madalla a gaida Murtala yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaicen sakataren harkokin wajen Amurka makuru Rubio ya ce Amurka na kokarin ganin an samu mafita mai adalci ga kowane bangare wajen kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. Ɗaruruwan fararen hula sun mutu a wasu hare-haren da aka kai jihar Nil al ta ƙasar Sudan. sannan hukumomi a pakistan sun ce wasu 'yan ta'adda sun yi ma wata motar bas kofar rago a lardin balochistan suka kashe mutane akalla bakwai to sauraro da haka ne muka kawo karshen wannan shiri na wannan safiyar yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma daji balawe wanda ya shirya ya bada umarni da ma mu na wannan dare mr mclean Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.